wasu bayanin da zai fi ko bayanan da na rika za ga da ɗan wata yari ne da ni amma abin da gaba da hirniya da tsohon da kanta yana magana a kan akwai alaƙa tsakanin tarbiyya kanta da kuma shi kansa a ƙur'anin da ke ba domin kusan kundin tafiyar gaba ɗaya tana tattare da alƙur'ani gaba ɗayansa babban dalili shi ne shi alƙur'ani ba iya kawai gangar ciki ta ɗan adam ko iya ɗan adam ɗin kaɗai yake gyara yana taɓa rufin ɗan adam ne ma'ana da zuciyarsa idan ya taɓa ran da zuciya ya tsarkake su sosai sai abin ta tasiri a kan gabbai wannan shi ne babban dalilin da yasa kake ganin mutumin da ya nazarci alkur'ani akan samu karancin fito na fito da dokar Allah a tattare da shi ba don komai ba saboda wancan tsarki da ya samu a cikin zuciyarsa wancan tsarki da ya samu a cikin ruɗinsa to wannan ƙarfin ya yi tasiri a kan gangar cikinsa domin ɗan adam Allah ya gina shi ne ta ɓangare ne, an gina masa gangar jiki an gina masa kuma ruhi bayan an gina gangar jiki sannan Allah ya kawo ruhi kuma ya sanya masa rai kenan sannan ɗan adam ya samu gangar jikin an gina ta ne a nan duniya da dukkan waɗancan mara'iri da annabi ya yi bayani alƙur'ani ya yi bayani tun daga nufa alaka mutuga bayan duk an gama tuna shi kaga akan turo mala'ika ne ɗauke da rai kaga ran daga Allah ya ci sannan ya zo ya sa wannan ran shi sa idan ɗan adam ya rasu saboda ran kai tsaye daga Allah ya ce. idan mala'ikan mutuwa da mataimakansu suka ɗauki ran sama za su ci in kaga ga bai wuce sama ba to da ran ya zo duniya ya gurɓace ya lalace to anan ba zai samu wannan ran a buɗe masa ƙofar sama kamar yadda Allah ya ba da labari la ta fasabu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna al hatta yajida jamal fi sammi al daga nan riko ta amma shi gangan jikin da yake a duniya aka gina kaga in dan adam mun kawai an tara ni za a yi kisa sa ƙasa ta zamo ta wadansu shi yana rayu bayan ya mutu ba ta wadansu shi alam na ja'alil abda a ayyaka wa amwata in mana rari ta ishe mu da an haka bayan mutuwa ba a taɓa waye gari an ji wai ƙasa ta ce ni na gaji da binne mutane da ke saboda Allah ya tsara za ta za ta to wannan rufin da aka zo aka gwama shi da gangar ɗan adam ya fito duniya dukkan su biyu suna buƙatar abinci gangar su yana buƙatar abinci wanda shi muka fi damuwa da yawa magidanta abin da ya damu da shi ya samo abin da za a birka a shi, ya samo suturar da za a sa shi ke nan in ba lafiya a nemo magani ko ana sanyi a nemo kayan sanyi da mayafi ko ana zafi a nemo abin da za a fifita a samu mai a samu iska amma galibi ɗaya ginin ko ɗaya ɓangaren na ginin ɗan adam ɗin ba a da shi shi ne ruhin wannan rasu shi ko wannan rasu da ka zo dole ka samu tsarki ba kuma abin da zai tsarkake shi sai shi wannan rasu sai imani kuma shi alƙur'ani ta cokai shi ne imani saboda su sun yi sanya idan ruhin ta haɗu da alƙur'ani ta garwa ta zama abu guda sai ka ga tasiri ya bayyana a gabbai in ka ce zai ɗau abu wani ba zai ɗauka yanzu kan abubuwan da matasa ke yi masu wannan harkar jama'a ɗin a ganin kana yin cewa kaso tasa'in da tara in bai zama da tuhu tara ba da yawan su ba za su iya karanta ba domin da yawa ko wanda na zauna da su na tambaye su su karanta fatiya ba za su iya karanta mai kyau ko ɗan fatiya mai kyau ba su sadarar bagaru da sauran waɗannan abubuwa da ake fada kaga shi nan akwai alaƙa da garin ba tsakanin sesa zuciyar ɗan adam da sa da kuma littafin Wata shi sanya magabata ƙwar'ani ya zama musu jini da sauka ko da yake suna tattare da shi to idan muna son matasa mu kawo canji to dole sai mun dawo mun tarbiyyaci matasa masu tasowa a can shi alƙur'ani da ɗabi'antuwa da ɗabi'unsa da halayyar da yake karantarwa da yawan karanta shi ba da ba wannan shi zai ce ta al'ummar mu amma idan ka taɓa wasu dokoki a kafa wannan ka daure a yi wa gobe na a tafi shi kuma ba a canja masa waɗancan alayya wato da Allah zai sa waɗannan da ake kamawa da miyagun alaye da ɗabi'u da daba inda ake zuwa ake ajiye su ba kere-keren kurkukun da muke da su da tsarin su a yau ba da a ware su guda a nemi masana alƙur'ani a ce su ba da dabaru da za a yi wurin juya musu alayya su zama mutanen shi da wani ya zauna wata shiri shekara ɗaya shekara biyu fito wannan mutumin jirgi ko ah. da na ɗaya an cuta masa alayya an gyara zuciyarsa an haɗa shi da alƙur'ani ba dare ba rana ya rufufa sai ka ga ya zama mutumin saboda duk mutumin da yake son ya kai ya inda yake so ya kai a rayuwa ya zama mutumin kirki a duniya mutumin kirki a kiyama ya yi ƙoƙari da zance alkur'ani Allah ya sha da ce Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh